star 555 star lambar katin hash. Baban Abba, ka fara magagin baccin nan naka kuma ko? star 555 star lambar katin hash. Na shiga uku, menene star 555 star lambar kati hash kuma? Eh, ita ce lambar da bai kamata a manta ba, don na star 555 star lambar katin hash don samun ninki shida katin kira na Airtel so shida, mori naira ɗari shida na garabasar barkatai akan duk katin naira ɗari da ka saka. Garabasar na nan ga duk masu amfani da layin Airtel. Ah, ah, mama Abba, kin tashi lafiya. 555 uh, star lambar katin hash. Airtel, the smartphone network.